maluma suka ce wannan shine irin tsagewa da Allah madaukakin sarki yake faɗi cikin wannan aya akwai kuma tsagewa na biyu da za a tsatsaga ta tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzila al mala'ikatu tanzila akwai tsagewa na biyu da za a yi a farfajiyar tashin alqiyama domin sassauka na mala'iku na Allah madaukakin sarki وفتحت السماء فكانت أبوابا زعوات أن بود سما سيتكسن شيقوف في هكا سأنكما أقوي الكشف ودك ياي ما سمن باكي دا زعي mutane ya zama daga su sai dai saman su al'arshi na Allah maɗaukakin sarki cikin wannan ayar Allah yana cewa idan sama'un idan sama ta tsage menene zai faru amsar wannan bayanin yana tafe a ayoyi da ke gaba haka na Allah mulkin ke ce wa idhal kawakibun tadharat idan taurari suka watse idan taurari suka watsi tasaqatat an mawadhiha maluma anan wasu suna tattaunawa cewa taurarin nan da an nujum da alkawakib kusan abu ne guda hakan wasu kuma na bambance tsakaninsu cewa idan aka ce nujum su ne waɗanda suke da walƙiya da haske suke ma'ana haskakawa hakan nan idan kuma aka ce kawakib su ne waɗanda suke su ma'ana ba su da haske na karan su hakan nan ba su da haske na karan kansu kamar wato ainihin ƙasa alal misali da wasu daga cikin halittun to ala kulli hal suna cewa kawakib curi ne wadanda suke wasunsu masu wato anin nauyi ne wasunsu kuma kamar gas ne hakan nan amma ba su da haske nasu na karan kansu wasu maluman kuma ba su bambance tsakanin annajim da al al-kawkab ba suna ganin cewa duk wannan idan aka ce kawakib ya shafi waɗanda suke da haske na kansu ya shafi ma waɗanda ba su da shi hakan idan kuma aka ce annajim shi ma hakan nan ya shafi wannan ya wato ainihin shafi wannan to Allah madaukakin sarki yana cewa wa idhal kawakib intasarat idan alkawakib taurari intasarat suka watsi suka fita daga ainihin hanyoyinsu da suke wato ainihin bi suka ma'ana tarwatse ga da sun saba ma'ana da suna nan kwamba kwamba waɗannan na nan tari guda waɗancan na can curi guda to idan lokacin ya zo in tasarat sai ma'ana kowanne ya sau hanyarsa sai ma'ana su tawarwatse su warwatse ta saƙaƙar su wato ainihin faffaɗe hakan nan su bar gurarensu Allah bin sake ce wa idal biharu fujjarat idan aka wato ainihin fashe tekuna fushirat maluma suka ce shuqqat shaqqan wasi'an ba ɗan kalaman tsago ba an tsatsaga tekuna an faffashe su hakan nan ta yadda za su haɗe baki ɗaya su zama wato kamar ruwa wato ainihin guda hakan shi ma wannan wani abu ne da zai faru da tekuna ba kuma shine kada abin da zai faru da su ba akwai mun karanta a baya hakan nan wa idal biharu shirat idan tekuna aka banka musu wuta suka kamu da wuta suka kunnu da wuta hakan maluma suka ce abu na farko shine a tsaga su a fashe su su haɗe baki ɗaya sa'annan kuma a manshe su wuta hakan nan wa idal biharu fujirat idan waɗannan tekunan aka fashe su wa kuburu quburu bu'thirat idan kaburbura kabari ma'ana jam'i qubur jam'i ne na qabr qabr maqarrul mayyit shine gida na mutumin da ya mutu inda ake sa shi a haƙa masa a kuma saka shi a rufe shi ciki to idan quburu bu'thirat idan waɗannan kaburburan hakan nan nushibat aka wato anin tone su suka ama yadda wato aka sanya suka ama yadda abin da ke cikin su ta yadda mutane da da ke cikin kaburbura sai ma'ana wato ainihin ka gansu a waje hakan nan ga su dan a fili hakan idan qubur bu'thirat idan wato ainihin kaburbura aka tone su suka ama yadda duk abin da ke cikin su na daga waki na daga mutane ma'ana mutane su a fito da su hakan ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ko da ko an binne shi jikinsa ya diddige ya ƙare babu komai akwai abin da zai saura na jikin ɗan adam ana ce masa ajibu zanab wannan baya taɓa ƙarewa daga shi minhu yurakkab yawmal fa an gobe kiyama wannan din shine zaka ga mutum ya tsuro bacin ƙasa ta amayar da komai sai ka ga mutum ya tsoro yadda yake da hakan nan a kuma mai da rayuka na mutane ran kowa zuwa gare shi kowa a yi busa ƙaho sai kowane rai ta shiga cikin wato ainihin jikinta babu ran da za ta yi kuskure ran wane koma jikin wane ko na wane je jikin wane ba zai taɓa faruwa ba Allah mai idan ke cewa idal quburu bu'tirat sai wannan amsar wannan sharadin ya zo Allah mutum sai ke ce alimat nafsum ma qaddamat wa akharat duk wani mutum zai sani alimat ma'ana arafat wa adrakat duk wani rai a wannan lokacin za ta gane za ta san abin da ta gabatar da abin da ta jinkirta maluma suka ce abin da ta gabatar ayyukan da ta aikata a farko farkon rayuwa da ma ayyukan da mutum ya aikata ƙarshen rayuwa, rayuwarsa ma'ana ayyukansa baki ɗaya su maluma suka ce ma qaddamat wa akharat mana mutum zai ga ayyukan da ya aikata da waɗanda zai yi nadama kansu da ya sani da ya aikata su su maluma har ila suka ce alimat nafsum ma qaddamat wa akharat cewa mutum a wannan lokacin zai ga ayyukan da ya aikata yana da ransa da waɗanda ma za su biyo shi bacin mutuwarsa domin shi ya shuka kamar yadda zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna cikin addinin musulunci ya raye sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya daura mutane sanna fil islam sunna hasana mana ya daura mutane akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam akan addini na Allah madin sarki bacin ya mutu suna ta aiki akan karanta karantar wannan tasa ƴaƴansa ne bacin ya rasu suna ta aiki kan irin kyawawan halaye da ya daura su akai a'a almajiransa ne bacin ya rasu suna ta aiki akan waɗannan kyawawan karantarwa da ya daura su a kai. to a ranar zai ga ladan abin da ya aikata da hannayensa zai ma tarar da lada irin na waɗannan mutanen domin za a rubuta masa irin ladansu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba mamaki wani postin ma yayi ko a facebook har ya mutu wasu na ta ana ta sharing ana ta ana ta ana ta na karatun alqur'ani ko na wa'azi hakan nan kuma mutane na amfana da wannan sai ka ga ranar sai ga har da wannan ladan ma ya taho kan sadaka jariya ke sadaka mai gudana har ba cin rayuwar mutum to hakan nan ma mutumin da ya aikata munanan ayyuka ya daura ƴaƴayensa akan munanan tarbiyya ya koya musu rashin gaskiya rashin amana rashin imani da Allah madaukakin sarki har ya mutu suka ci gaba da aikatawa to nan ma zai gama asarat zai ga zunuban da suka biyo shi bacin ma mutuwarsa hakan nan domin yana da kamishin kuma irin wannan daidai ne a ce yayi posting din wani abu ko yayi wasu wake-wake ko yayi wasu abubuwa ko ya ma yi rubuce-rubuce na kafirci hakan nan na zagin Allah madaukakin sarki da zagin addinin Allah wasu kai ta riga suna ta kamba ma wannan suna aiki da wannan suna yadawa to sai ya tashi ranar gobe kiyama sai ya ga wannan zunuban su ma hakan maluma nan da yawa kamar ibn juzai al-kalbi ya ce ayan nan tana nuni zuwa ga wannan ma'anar ma qaddamat wa akharat abinda mutun yayi da kansa da abinda ya koya wasu suka wato ainihin aikata hakan banda shi ma wasu daga cikin maluma sun kawo wannan ma'anar hakan nan to Allah madin ke ce a ranar alimat nafsun ma qaddamat wa akharat mutun zai sani sani na hakika duk abin da ya aikata duk abin da mutun ya aikata zai ganshi kamar yadda ya gabata wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada duk abin da mutun ya aikata zai tarar da shi a rubuce Allah ya ce ubangijinka ba zai zalunci kowa ba abinda baka yi ba ba za a ce ka yi ba kikkiawan aiki da ka aikata ba za a ce baka aikata wannan kikkiawan aikin ba mutum ayyukansa baki daya zai tarar da su kai har Allah ya gaya mana cikin alkur'ani mai girma waɗanda ba su aikata kyawawan ayyuka ba za su sanyi suna nadama suna cewa mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha me yasa mu wannan littafin bai kyara dan bai kyale dan karaman aiki ballantana ma babban sai ya kawo shi ciki hakan nan komai mutum zai tarar da shi saboda haka wannan jan hankali ake wa mutane mutum ya san cewa duk abin da yake yi fa ana rubutawa za a rubuta wannan abin kuma zai ga wannan abin to aya ta gaba Allah madin saki yayi kira ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim iqra يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك Allah madaukakin ke ya kira ga mutane ya ayyuhal insan ya kai mutum idan wannan shi ne makomar sama za ta tsage taurari za su tarwatse baki ɗaya, tekuna za a fashe su waɗanda suka mace baki ɗaya za a tayar da su daga kaburburansu duk abin da mutum ya aikata zai gan shi ranar gobe za a masa hisabi game da wannan gaba ga Allah madin sarki to ma garraka bi rabbikal karim menene zai yaudare ka ya game da ka mai girma mai daraja me zai yaudare ka me zai hana ka ka zama mai biyayya wa Allah madaukakin sarki mai imani ma garraka bi rabbikal karim me zai yaudare ka idan wannan ita ce makomar duniya in kuɗi ne a nan mutum zai bashi hakan nan Ɗan mulki ne a nuna mana wanda ba abin nan shi ba duk wato an yi kowa ya mutu sarakunan ne ina suke dusun mace an binne masu kuɗin ne an binne su in kyawu ne zai yaudari mutum to kyawawan ma sai kaga tun a duniya wasu sun tsofe sun zama tsofaffi kaga wato fuskar ta ma yankwane hakan nan. kuma an binne an ƙare idan wani matsayi ne ma hakan nan duk mutum a nan zai bashi hakan nan Allah ce ma gharraka bi rabbikal karim Allah ya gaya mana cikin alqur'ani mai girma wasu mutane ce wa qarratumul hayatud dunya yayi gargadi la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi algharur mutum ya tuna makomarsa ya tuna wato ainin kabarinsa shi yasa wasu da yawa in suna son tunatar da mutum sai su ce alqabru giddama ma'ana kabari yana gabanka duk abin da kake ji ya kare a nan gurin mulkin ka bar shi an saka kai daga kai sai aikinka Ken nema to ya kare a wannan gurin baki daya a ƙarfi ne ya kare baki daya komai ya kare to Allah ya nuna mana cikin alqur'ani mai girma wasu mutane sai gharratuhum alhayatud dunya wani da Allah ya bashi dan mulki haka nan sai wannan mulkin ya yaudare shi sai kaga a dalilin mulkin nan ya zama mai saba wa ubangijinsa mai saba Allah mai yin ma gharraka bi rabbikal karim da ya la'akari da makomarsa ba zai taba yadda wani abu ya yaudare shi ya tuna ko ya ki ko ya so mutuwan nan dole sai ya tafi ko ya ki ko ya so mulkin nan ko ya rabu da shi a duniya ta wata hanyar ko kuma mutuwa ta raba shi ma da mulkin nan wani sai ka ga mulkinsa ya yaudare shi wani kuma kaga karfinsa yana jin ai yana da karfi zai bugi kowa ya daki kowa ba wanda ya isa ya rama wani hakan man ashaddu minna quwwa adawa kenan to ina suke sun gama ihu su man ashaddu minna quwwa ya kai mu karfi Allah ya ce ga waiza idza batashtum batashtum jabbari in suka fada wa mutane suka yayye galgala su suka musu kace kace in ka zo kai kanka sai ma'ana mutum wato anin ya ji tsoro idza batashtum bat'ima amma ina suke to Allah ya ce ma gharraka bi rabbika karim me zai yaudare ka ya raba ka da ka ya raba ka da Allah mutum sarki wanda babu shakka duk abin nan da zai yaudare ka in kai tunani fa za a bar shi a wannan duniyar hakan masu karfin ba su sha ba masu mulkin ba su sha ba ina kuma su na masu kuɗin wani mutumin sai kaga dukiya ta yaudare shi ko dukiyarsa ko kuma dukiya da ke hannun wasu mutane wani kaga saboda dukiyarsa yake saban wani saboda kwaɗayin dukiyar da ke hannun wasu mutane yake aikata saban hakan shi ma wannan bai kamata a ce wannan ya yaudari mutum ba ƙarshen alewa ƙasa ma gharraka bi rabbikal karim wani yana takamar ai shi kyakkyawa ne an masa kyau ko ita an mata kyawu hakan nan to ina karshen kyawun yake mana kada mutum ya yadda wani abu ya yaudare shi ko kyanka ko kyan wata mata kada ya yaudare ka ko arzikinka ko arzikin wani mutumin kada ya yaudare ka ko naka karfin ko karfin da ke gurin wani kada ya yaudare ka ko mulkinka ko mulkin wani kada ya yaudare ka duk za su gushe hakan nan so da yawa sai ka ga wasu saboda mulkin su kaga sun yaudar mutane sai ba abin da suka ce in suka ce a saba Allah sai a saba in suka ce ayi kaza sai ayi kaza kai wani har karfin mulkin sa ya taba kaiwa yace akwai wata aya a Qur'ani yana son al'ummar musulmi a cire ta kawai saboda yana ganin cewa akwai karfin mulki lokacin ban cewa manyan maluma na kasar musulunci suka ce ya taho ya ruwan ba bamai na bama ba me yake ji da su suka ce ya taho ya ruwan bama bamansa aya ɗaya ba wanda zai iya tabbata. ta to wani kaga ƙarfin mulki da giya ta mulki ta yaudare shi hakan wani kuma kaga saboda mulkin wani ya zama kamar bawan wani ba bawan Allah madaukakin sarki to shi yasa Allah ce ma gharraka bi rabbikal karim me yaudare ka game da ubangijinka ma'ana mahaliccinka rabbika ma'ana khaliquka ka tuna duk wanda za ka tuna ba fa shi yayi ka ba in wani mai kuɗi ne wallahi ba shi ya ma ido ba in wani mai ƙarfin ne ba shi ya ma ido ba ba shi ya halice ka ba in wani mai arzikin ne ba shi ya halice ka ba ubangijinka na nan ma gharraka bi rabbika bi rabbika bi rabbika al-karim ubangijinka mai karanci in wani mai kudin ne sai ka duka sai ka yi maula ya baka amma Allah mai sai ka haka kawai ya halice ka alkarim mai wato ayin girman daraja mai karamci alladhi yu'ti qabla as-su'al wanda yake bayarwa kan ma a tambaye shi wa yu'ti fawqa as-su'al yake kuma bayarwa fiye da abin da ka roka sai Allah madaukakin sarki ya baka ma gharraka bi rabbika al-karim sai yaudare ka game da ubangijin ka mai karanci Allah madaukakin sarki al-karim ɗaya ne daga cikin sunaye na Allah madaukakin sarki ana kada mutum ya taɓa mancewa in aka ce suna na Allah madaukakin sarki yana da kyau mutum ya san ma'anar wannan ma'ana mai daraja mai girman daraja mai kyauta kathirul khair mai yawan alkhairi mai yawan idda alkhairi zuwa ga bayansa kamar yadda muka ambata maluma suka ce alladhi yu'ti qabla as-su'al mai bayarwa kan a tambaye shi mai bayarwa kuma fiye da ma abinda aka roka fiye da abinda aka tambaya hakan wanda ya tara dukkan wata siffa ta alkhairi to ma'ana kada mutum ya taba mancewa da karanci na Allah madaukakin sarki kuma da ka kalli jikinka ka san karanci na Allah madaukakin sarki da ka kalli rayuwarka cinka shanka tafiyarka motsa motsawarka ganinka jinka da komin numfashinka ka san wato ainihin zaka ga karanci na Allah madaukakin sarki ba haka ba ka taba biya ka isa ma ka biya iskar da kake shaƙa a kullum hakan nan numfashi da kake yi kana bacci amma sai kai kana ta numfashinka hakan da Allah zai taɓa wani abu ɗaya a jikinka shi kenan wallahi numfashin ba zai yiwu ba sai da magunguna magungunan kuma ka gama su tsananin tsada hakan nan kuma su ma da ka'idoji a ce duk awa ɗaya sai ka sha wani ya taɓa gabuwa da irin wannan ciwon na numfashi duk awa yake sha saboda aka ko bacci zai yi akwai alam sai ma'ana wato saboda ya tashi sha wannan maganin in bai sha bai kuskure shi kenan zai mace wata rana dan sai ya dawo daga wata babbar ƙasa daga karatu farin ciki yayi farin ciki yayi dadi dadi yayi dadi da ya kwanta baccin dan hutawan alam din yayi yayi yayi ina bai tashi ba sai ya sheka lahira shi ke Kuma in ka duba abinda Allah madin sake maka har wani abin da wani zai baka ya yaudare ka ya raba ka da Allah madaukakin sarki har wani abin da ka sama ya raba ka da Allah madaukakin sarki ma gharraka bi rabbikal karim Allah madaukakin sarki ce alladhi khalaqaka wanda ya halice ka aujadaka min al'adam wanda ya samar da kai daga babu babu kai sai ga ka babu kai sai ga ka kana tafiya sai ga ƙarfi ga kaza ga kaza hakan nan allazi khalaqaka fasawwaka ya samar da kai samarwan ma ya daidaita ahsana khilqataka sawwaka maluma suka ce ahsana khilqataka ya kyautata halittarka ya sa maka hannaye biyu kaga tsayin su daidai da dai hannun yana taba ƙasa ɗayan kuma baya taba da sawayen naka bi ɗaya afi ɗaya tsayi ɗaya kamar a ce wato ainihin kamu biyar ɗaya kamu hudu ya za ka kasance sawak Allah maɗin sake daidaita idanuwanka Allah maɗin sake daidaita su komai da Allah maɗin sake yi maka ka ya daidaita su hakan nan kunnuwan wannan nan wannan nan da daina nan ɗaya nan ya ake Allah madaukakin sarki ya wato ainihin daidaita allazi khalaqaka fasawwaka shi ya halicce ka fasawwaka ya daidaita halittarka fa'adalaka ya sanya ka tsaka-tsaki bi maka wani abu can hakan nan ba ya sanya ka tsaka-tsaki tsayin naka daidai da yadda kake bukata daidai da yadda yake wato ainihin jikinka komai naka Allah madaukin sake shi daidai wa daidai hakan nan ya kyautata ya kuma maka komai ka daidai wa daidai. su maluma suka ce wanda na farko ya daidaita hannayenka ya daidaita sawayenka na biyu kuma ya sanya komai a inda ya kamata da a ce idanuwan ya sanya su ta wannan sanya komai inda ya kamata ciki da waje inda aka sanya maka zuciyarka inda aka sanya maka huhunka inda aka sanya maka kodarka inda aka sanya saifa inda aka sanya hanjarka inda aka sanya hanjaye da tumbi na mutum da komai da komai na mutum daga Allah na ɗin saki ma'ana in kai tsokaci game da wannan bai kamata a ce wani abu ya yaudare ka ya raba ka da Allah na ɗin saki ka duba inda ya sanya tsararka. da an sanya shi a kamu الأورر مكان أشتنا ونبني كويا سكوئنا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك شيء يولي الله من الإنسان في أي صورة ما شاء ركبك ما لما سكتي ركبك في أي صورة شاء شي يزابا أمك سورك شي يزابا أمك ينينك بأكد دوان زادي باك كذا بابا ba ce kunnuwa biyu ba ba ka ce idanuwa biyu ba ba ka ce harshe guda ba haƙora kaza kana da zabi haka kawai kaga Allah madaukakin sarki ya maka su ya baka su baki ɗaya haka fi ayi suratin ma sha rakkabak cikin surar da shi Allah madaukakin sarki ya so ya hada halittarka tarakkabaka ya allafa halittarka annaye kaza kaza kaza komai ga yawan su daidai wa daidai ya kuma kyautata wannan surar nan ta fari ba shi ya ce a ni fari zan zama baki ba shi ya ce baki zan zama ba dogo ba shi ya ce a dogo zan zama ba gajere ma hakan nan siriri ma hakan nan mai kiba ma hakan nan fi ayi suratin ma sha'a rakka da za ka tambaye waɗannan masu yaudararka ba abu ɗaya da suka tsinana maka cikin wannan hakan saboda haka bai kamata wani abu ya yaudari mutum daga Allah madaukakin sarki ba ya sa mutum ya bar Allah madaukakin sarki duk da irin wannan kyauta da Allah madaukakin sarki yayi wa mutum hakan nan da baiwa da falala mai girman gaske da Allah madaukakin sarki yayi wa mutum bai kamata a ce wani abu ya yaudar mutum daga Allah madaukakin sarki bai kamata a ce wani abu ya sa kana ma shagalta ko kamance da Allah madaukakin sarki ko ka yadda cewa za ma ka sabawa Allah madaukakin sarki bai kamata maluma suka ce kuma Allah ya kawo sunansa alkarim saboda ka tuna in ka bi shi zai karrama ka shi Allah madaukakin sarki in ka bi Allah madaukakin sarki zai karrama ka ya karrama ka duniya ya kuma karrama ka lahira abinda kake bukata kai ka tsarkaka zuciyarka in kana yi domin Allah to domin Allah kake ka kuma yadda da Allah madaukakin sarki sai ka ga Allah Allah madaukakin sarki zai yi maka a wannan wato duniyar da kuma ma lahira naka hakan nan fa kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin يعلمون ما تفعلون الله ملعن yana cewa kalla maluma suka ce wannan raja' ne ma'ana gargadi da jan hankali mai karfi cewa kada ka yadda wani ya yaudare ka ya raba ka da Allah madaukakin sarki domin wancan din nan ba shi yayi ka ba wancan din nan ba shi da makomarka makomarka ba hannun wannan yake ba saboda kada mutum ya yadda wani abu ya raba shi da Allah madaukakin sarki kada mutum ya yadda da wannan hakan sai Allah madaukakin sarki ce bal tukadzibuna na maluma suka ce bal anan na idrabi wasu maluman suka ce Allah yana bayyana abin da ke sa a yaudari mutum shine mene rashin imani da ranar gobe kiyama amma wanda ya imani da aljanna in ban sa ba a bani haƙƙi na duniya ba zan sama lahira in ban samu kaza akwai na lahira wanda ya imani da lahira hakan nan to irin waɗannan mutanen gwargwadon imanin mutum da lahira gwargwadon yadda yake da ƙarfin cijewa da dogewa wajen ban Allah madaukakin sarki aljanna ita ke gabansa in ya rasa duniya kaga bai damu shi aljannan nan in dai zai samu aljannan nan ya samu yadda ta Allah mai sarki to shi ya gama samu komai da komai hakan naga wani da aka saka shi a cikin irin kafofin yada labarai hakan daga cikin musulmai waɗanda suke ƙasar Burma Allah mai sarki ya yi musu yana murmushi yana cewa suna ja na yanzu amma fa za su kashe ni ne kuma su gasa su cinye nama amma allah yana murmushi saboda sabat ɗinsa hakan ɗaya daga cikin musulmai lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam a irin eh, farwa musulmai da kafirai suka yi sun kawo yaƙi wa musulmai musulmai na ƙoƙarin kare addini na Allah madaukakin sarki wani kafiri a wannan lokacin ya samu wani musulmin sai ya caka masa mashi hakan a makasarsa a inda ba makawa sai ya mutu sai ya ji musulmin nan yana cewa fuztu wa rabbil ka'aba yace na ci nasara wallah na rantsi da ubangijin ka'aba na samu nasara wannan kafirin ya tambaya bacin an gama me wannan yake nufi suka ce yana farin ciki da aljanna da Allah madin saki zai bashi wannan kalmar ta sa wannan kafirin sai da ya musulunci ana mutum zai mutu yana farin ciki da mutuwarsa irin wannan ayyau da shi raba shi da aljanna raba shi da hanyar aljanna raba shi da hanyar Allah mai sarki Allah ce kalla bal tukallibuna bid abin da ke sa a yaudari mutum shine rashin imaninsa da ranar gobe kiyama rashin imaninsa da sakamako da rayuwa bacin mutuwa rashin imaninsa da aljanna ta Allah madaukakin sarki in bai yi imani da aljanna ba to kaga bai yi imani da Allah madaukakin sarki to ma'ana rashin imani shi ke sa ake yaudarar mutane shi sa Allah ya gaya mana karara cikin alqur'ani mai girma inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayin Allah madawin saki wanda suke imani shedan ba kai safa yake samun rinjaye akan su ba innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun shedan bai iya yaudara waɗanda suka yi imani da Allah kuma suna dogaro ga Allah madaukakin saki. don mai dogaro ga Allah in ya sama daman Allah ne in bai sama ba Allah ne saboda haka zaka ga bai bin hanyoyi hakan nan in ya dai Allah ya rubuta masa yayi dogaro zai zo gare shi hakan to saboda haka irin waɗannan ba a da rasu hakan to Allah ce kalla bal tukallibuna bid inda ake yaudarar mutum a roƙi mutum in ba shi da imani da ranar gobe kiyama da sakamako bacin mutuwa ko kuma imanin bai rauni ne hakan nan imanin bai kankama ba shi yasa yana ganin abu an ce in kai za a je wuta sai ga sai ce ai za mu sai kuma yi ce aikin yan wuta ne kuma yana yi aikin aljanna ne kuma bai yi kalla bal tukadhibuna bid-din kuna ƙaryatawa da Addini maluma suka ce aljaza sakamako sakamako a yaushe ma'ana bacin an tayar da mutane daga kaburburansu wasu maluman suka ce biddin ma'ana da addini baki ɗaya suna ganin cewa fassarorin biyu tafiyarsu su ɗaya lokaci suna karyata addini suna abin abinda Allah ya saukar shine addini da bautar Allah madaukakin sarki ko mutum ce suna ƙaryata tashin alƙiyama hakan wanda mutum ya dauka maluma suna cewa ta fassara zai ma'ana tafi a hakan kalla bal tukadibuna bid-din Allah madin sake cewa inna alaikum lahafizin kada mutum ya ce shekara 60 to ayyukan nan ya za a tawo da su duka Allah ya ce alaikum lahafizin inna alaikum la mala'ikatan hafizin lalle akan ku akwai wasu mala'iku masu tsaro suna kulawa da ku yahfazunahu min amrillah suna kare ku da umarni na Allah madaukakin sarki sai dai in abin da Allah ya rubuta muku sai su ba da guri wannan abin ya shafe ku ya shafe ku ya same ku hakan sa'annan kuma hafizin suna kiyaye duk aikin da kuke aikatawa kowane mutum ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kowane mutum yana da mala'iku biyu waɗanda suke rubuta ayyukansa wani na rubuta kyawawansa ɗaya na rubuta munanan ayyuka na mutum hakan to Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin maluma suka ce aiwal hal alhalun ko akan ku akwai mala'iku masu tsaro waɗanda suke tsaron ku waɗanda suke rubuta ayyukan ku hakan Allah ya ce kiraman katibin waɗannan mala'ikun masu rubutun nan Allah ya ya yace kiram ne masu daraja ne masu daraja ne masu girma ne ba yadda za a su maka ƙarya kiraman idan aka ce mutum karimi ne larabawa suna cewa idan aka siffanta mutum har aka ce karim ne ma'ana duk wani abu na tawaya na kaskanci baya aikata shi aka ce karim ko ƙarya baya yi والكلب يألفه الدني الأخيب الصدق يألفه الكريم المرتجى والكلب يألفه الدني الأخيب سكة الصدق قلت يا أيكني نموت من ذلك كرم كريمي هكذا أما قال يا أيكني نموت من دبع كريمي فالله يقول كراما بايد ذا إيسو مكة شرك با ذا إيسو مكة كريمي ba yadda za a yi su maka coge abin da ka yi shi za su rubuta maka kiraman masu daraja ne su waɗannan mala'ikun kiraman masu daraja ne ka yi sun rubuta ba ka yi ba ba su rubuta ka yi sau ɗaya sun rubuta sau ɗaya ne ka yi sau goma sau goma ne ka yi sau ɗari sau ɗari ne ba sa rage adadi ba sa kuma canja aikin da mutum ya aikata kiraman katibin siffarsu ta biyu Allah madin saki ya kuma siffanta su bacin ya siffanta su farko ya ce hafizina ne su sai ya siffanta su ya ce kiraman sa'annan ya ƙara musu wata siffa ta uku ya ce katibina masu rubutawa ne suna rubuta duk abin da ɗan adam yake aikata bayan biyu min ƙaunin in magana mutum ya faɗa su rubuta in wani abu mutum ya aikata su rubuta duk wani abu da mutum ya yi za su rubuta wannan shine kuma littafin da mutum zai zo ya gani ranar gobe kiyama haka ne اقرا كتابك كفى بنفسك ka عليك حسيبا ككرمت ka isa. Kai da kanka ka zama mai wato ainihin gane makomarka Allah saki ya yace anan daga cikin siffofin waɗannan mala'ikun yace ya'lamuna ma taf'alun suna sanin dukkan abin da kuke aikata. abin da kuka aikata na aiki suna gani abin da kuka faɗa na zantuttuka da maganganu suna jin waɗannan baki da wani zai ce ta yaya suke rubuta ko suna ganin komai in suka gani sai su rubuta in kuka faɗa suna jin komai sai su rubuta kai maluma suka ce hatta idan mutum ya yi niyya na ya aikata wani aiki kyakkyawa Allah madaukakin sarki zai sanar da su za su ga wannan wasu maluman ya zo cikin wasu maluman tafsiri suka ce idan mutum ya yi niyyar aikata wani abu kyakkyawa kan ma ya aikata sai shaƙe mai daɗi ma'ana ƙanshi mai daɗi sai ya fito daga jikin mutumin sai su rubuta ya yi kyakkyawar niyya idan mutum ya yi mummunar niyya zai aikata wani abu mummuna sai wani shaƙe mara daɗi ma'ana wari sai ya fito daga wannan mutumin sai su gane cewa ya yi wato ainihin mummunar niyya hakan to ya alamu ma ta fa'alu maluma suka ce hatta ayyuka na zuciya suna sane da su ayyukan gabobi abinda kai da ido da kai da kunne da kai da harshe da kai da hannu da mutum yayi da cikin sa cin sa sha da mutum yayi da farji da kafa da kafafuwan sa duk suna gani suna jin wannan hakan nan ma na zuciya ya so yaki yayi niyyar a'a ya fasa duk suna wato ainin tsinkaye kan wannan suna sane da wannan abubuwan baki da ya'lamuna ma taf'alun duk abinda kuke aikatawa saboda haka suna sane da shi kuma suna rubuta wannan baki ɗaya kuma me yasa suke rubutawa saboda me da shi za a wato ainihin bai shi za a bayyana wa mutum ranar gobe kiyama kuma da abin da suka rubuta za a wa mutum sakamako ranar gobe kiyama saboda haka mutum ya sani duk abin da yake yi ya san cewa akwai waɗanda suke rubutawa hakan ya kamata mutum ya zan mai jin tsoron Allah na bin sarki inda za a tsaye da shugaban kasa ya tsaye da wasu suna daukan sunan kaza sunan kaza da sai kaga mutane mana ana ta junjurun amma mutum yayi imani da wanda Allah ya saka shi gashi nan ana yi alqur'ani ya zo da shi sunnar manzo sallallahu amma sai ga mutane har ma mancewa suke yi haka Allah mu din sake da da mu baki da abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure cikin sa Allah mu sarki ya yafe mana وما نتقبل صيامنا آمين يا رب آمين يا رب آمين اللهم أعنا على صيام آمين آمين امين امين امين تلاوة كتابك امين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في